inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau mun wayi gari da labari mara daɗi ta wani gurin kuma ya mana daɗi inda mana daɗi shine dan uwa a siman haru siman abbas haruna ya samu yanci da rundunar sojojin ruwa suka sake shi sai inda kuma mana daɗi ba shine koran shi daga aiki da suka yi to wannan abu biyu bai mana daɗi eh, na farko na kora bai mana daɗi ba ko kaɗan to amma kafin ci gaba da bayani na ina son na ma Ahmed Isa godiya da fatan alkhairi da kuma addu'a na Allah ya kare shi da wannan aiki da ya ɗauko na human right na taimakon mutane da aka zalunta walau masu yin ne suka zalunce su walau fararen hula ne suka zalunci yan uwansu muna mishi fatan Allah ya kare shi Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya protectin din duk zira'in shi saboda ita aiki na al'umma akwai ƙalubale da dama akwai masifu da dama da zai iya zuwa ya bika ka balle a ƙasarmu ta Najeriya to a wannan ne muke mishi fatan alkhairi muke mishi addu'a da cewa Allah ya kare shi kuma wannan abin da yake yi Allah ya bashi ikon ci gaba da yin wannan aiki da yake yi a na biyu ita matan wannan bawan Allah dais a matan Siman Abbas mai suna Usaina Ilyasu ita ma muna mata fatan zaman lafiya tsakaninta da mijinta muna mata fatan Allah albarkaci zuri'anta da ita da mijinta Allah albarkaci zuri'ansu watan wannan abubuwa da ya faru da Siman Abbas akwai darussuka da dama da ɗan Najeriya ya kamata ya ɗauka kuma ya karanta kuma ya amfani da shi. Darasi na farko na yadda muka ga cewa akwai zalunci a wannan lamari nashi shine a wannan abubuwan da aka mishi har ya rasa 'ya'ya. Sun rasa 'ya'yansu 'yan biyu guda biyu. Ga 'yanci da ya rasa ga talauci da wannan mata ta shiga stress na rayuwa wannan ba karamin masifa ne, sai kuma da ƙarshe muka zo muka ji mashi gaba ɗaya ma aikin mu an kore shi to wannan abu ya ba mu mamaki sosai saboda mun san cewa an yi kwamiti na chief of defense staff Christopher Musa General Christopher Musa akwai kwamiti na Navy da suka ce za su shiga cikin bincike na House of Representatives akwai kwamiti kuma da shi karamin minista na defense matawalle kuma gwamnan Zamfara state ya kafa ya ce ai bincike to har yau ba mu ji result din ko ɗaya report din ko ɗaya daga cikin wannan committee ba abinda muka waye gari kawai mun ga sojojin ruwa sun kori Siman Abbas an sake shi an kore shi wannan abu ya ba mu mamaki muna takaici cewa wannan wani irin ƙasa ne muke ciki a Najeriya nan ya kamata kafin komai ya auku sai an fito mana da darasi na report ɗin da minista ya bada a yi an fito mana da report na shi shugaban hafsar sojojin Najeriya Kasaba Musa House of Representatives su ma sun fito mana da report na wannan abubuwa to amma lokaci guda muka ji an kore shi daga cikin wannan aiki to a kullum ina faɗi cewa akwai kotun Allah ya isa watan kotun public interest kotun public opinion na ƙasa a shari'a na Najeriya babu wanda doka ya bashi power kamar ministan shari'a Anthony General of the Federation the same thing Anthony General of the State kowane state yana da Anthony General to Anthony General of the Federation doka ya bashi dama ya instituting din criminal charges kan duk wani dan Najeriya kuma yana da power section 174 ya ba shi dama institute din criminal charges kuma ya ba shi dama da kowane irin case ne ya enter ya shiga ya cancel din case ne ya discontinue din case din muna kiran shi allo nolly prosecute shi nolly prosecute misali idan ka kashe mutum yanzu aka kai ka kotu ana maka shari'a kafin a bada judgment attorney general ministan shari'a zai iya shiga ya ce wannan case din na dakatar da shi kuma har abada ta dakatu ba za a ƙara ɗaga case din ba misali da zan bada shi ne lokacin da ake case din rubado da shi da James Ibori efcc da james guri anthony general lokacin mike onduka ya ce ma ruba da kai ya kes na ruba da ya ci gaba da kes din amma daga baya ya amfani da fawon shi ya discontinue din kes din shi yasa yan Najeriya za su ga tun daga lokacin ba ƙara kes din James Ibori ba sai da ya je Ingila Ingila ne ta mishi kes amma a Najeriya ba za a ƙara tuman shi wani kes ba to shine nolly prosecute to amma abin da yasa ne wannan bayani kan maganan fawon shi da aka zo fa doka ta ba shi fawa ya discontinue kowane kes sai doka kuma ta ce idan ya zo yi ya duba abin da ya kira public justice interest in public public justice shine kada limitation din shi shin idan yayi haka menene al'umma za ta ce Allah ya isa al'umma za ta yi ko za ta tsine mishi ko za ta yi Allah wadar da shi a wannan guri kaga kenan an nuna ma dan Najeriya cewa public justice public interest din yan Najeriya yana da matukar muhimmanci to matukar muhimmanci to mu a wannan ishu ɗin Abbas mu ne kotun Allah isa kotun mu na Allah isa shine mu 'yan Najeriya muna ganin cewa abinda aka ma Haruna Abbas muna ganin cewa bai dace ba za a zo a ci an yi dismissal din shi ba tare da report ya fito mun tabbatar da shin an zalunce shi shin abin nan da yake yi da gaske ne yayi kuma menene doka ta ce kawai an fito mana da da da sakamakon cewa an sake shi kuma an kore shi to a nan gaban ina kira da national security advisor mutumin kirki ne wallahi ba kamfen nake mishi ba ruba da mutumin kirki ne ruba da mutumin kirki ne da ya shiga cikin wannan magana ya bincike ina kira da shi minista ministocin mu biyu na defense former governor of jigawa state da former governor of zamfara su shiga cikin wannan abu su bincike su ga shin wannan bawan Allah an zalunce shi ko ba zalunce shi ba shi kwato mishi ake shi da shi ma honorable Garba Gadi Gardi ya zo shine chairman na Navy Committee a yi binciken wannan abu a fitar da adalci mu all we need adalci muke bukata matsayinmu na 'yan ƙasa in ba haka ba to za mu bar gidan soja da public interest da public justice Allah ya mu wannan bawa albarka Allah ya sa wannan abubuwa da duk ya faru da shi Allah ya canja mishi ya ba shi abin da ya fi zama mishi alkhairi a rayuwa shi kuma mai barkata family Allah ya ƙara mishi fasira da fasaha da ɗaukaka abubuwan nan da yake Allah ya ba shi ikon yi mu membobin barkata family ne muna san shi muna mishi addu'a ko muna biyan abubuwan da yake yi a matsayin mu na certified mediators muna ji muna ganin yadda zamu iya shiga mu ba da shara zamu shiga zamu yi taimako zamu yi taimako Allah ya sa mu dace sai